Allah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala darasi na 95 zami insha Allah a cikin bidayatul mujtahid yau 26 ga watan Rabiul Awwal hijira ta 1444 wadda ta daidai da 22 ga watan goma shekara ta 2022 ta miladiya za mu tashi albabun rabia babi na hudu fi salati safar na'am bismillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد نعم فيقول المصنف رحمه الله نعم يقول المصنف رحمه الله الباب الرابع في صلاة الصبح باب نهدو أتكين صلاة تفيا وهذا الباب فيه فصلان wannan babi yana da fasali fasalai guda biyu fasali na farko fil qasri akan yin ƙasar wato a kan rage sallah fasali na biyu a kan jam'i tsakanin salloli fasali na farko yanzu fil qasri a cikin kasarun sallah ta wato gajarta sallah والسفر له تأثير في القصر باتفاق shi tafiya ita tafiya tana da tasiri akan yin kasaru bittifaqin da ittifaqin malamai babu saɓani akan cewa ɗaya daga wato yin tafiya sababi ce ta kasarin sallah ta wato gajarta sallah amma a cikin jam'in sallah kuwa akwai ikhtilaf saboda ka sura bi dangane da tafiya akwai surar ittifaq akwai suratul ikhtilaf amma suratul ittifaq shine al-qasr suratul ikhtilaf kuwa al-jam' to ita dai kaga kasaro malamai sun yi ittifaki akan halaccin yin kasarun sallah ga matafiyi sai dai a a a illa qaulan shazan ko kuma illa qaulun shazan na'am ba kun yi istisna'i ba satin da ya wuce illa qaulun shadhun ko illa qaulan shadhan eh haba abin nan mustafa mustafa ne ko kabir eh wannan wani istisna ne mujab ne tam ne aha illa qaulan shadhan eh, eh mansub mastafnat illa ma tamamin yantasif Eh, illa qawlan shadhan hmm? <laughs> to ina barista <laughs> shi za a ba mu alƙalami yau <laughs> na'am illa qawlan shadhan hmm, masnasna illa ma tamamin yantasib hmm. wa qawlu aisha wannan kaulun shaz din ratsatsan magana ita ce kaulun da aka ruwaito daga aisha cewa shi kasaru baya halatta illa lil sai ga wanda yake matsoraci wanda yake cikin halin tsoro saboda faɗin Allah ta'ala in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ta karanta zuwa cikin suratul nisa suka ce inna kuma suka ce annabi alaihi salatu wassalam innama qassara li'annahu kana khaifan A cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasaru ne saboda yana cikin halin tsoro innama qassara ah qassara ne ahsan innama qassara sahih qassara yayi tafsir kenan Sahi eh, sahih innama qassara hmm, hmm. na'am ƙasa ne dai wannan ƙasara ya ƙasuru ai shi ne ai ƙasara ya ƙasuru sala haka fala junaha alaikum an ta ƙasuru minas salawati hmm, an ta ƙasuru ai daga ƙasara ne ya ƙasuru wa ƙasara shai habasa wa babu hu nasara babu hu nasara wa minhu maqsura eh, wa ƙasara minas sala wa kasara shay ala kaza lam bihi ila ghairihi wa babu huna fara eh, eh. to ai ana kasara eh, min as ai dubin ana fada kaga yace wa kasara min as-sala wa kasara shay wa kasara shay'a ala kaza ai lam yujawiz bihi ila ghairihi wa babu huma duk sun su biyun nasara eh eh eh a'a a kasar shay'a ay wato yata abin nan ya ta'adda bi nafsihi ba bi wasitatil harf ba ba kamar kasara min ba واختلفوا eh, min zalika fi khamsati mawadi to sun yi sabani a cikin wannan fi khamsati mawadi a wurare guda biyar na farkon su akan hukuncin kasuru shi shi kasuru din mai hukunci sa shin wajibi ne ko kuwa musunna ne ko kuwa al tahyir ne hmm. matsala ta biyu bugire na biyu a wato tsawon tafiyar da alkasuru take wajaba a cikinsa bugire na uku da ita tafiyar da kasaru take waje ba shin sai tafiya wadda take ta tsa'a ko kuwa hatta tafiyar da take ta sabo ma ana yi bigire na hudu da bigiran da daga shi ne matafi yake fara yin kasaru daga ya yi haramar tafiya yana gida ma kawai zai iya kasaru ko sai ya kai wata akwai wani bigire da daga nan ne zai iya fara kasaru to bigire na biyar kuma na ƙarshe a wato miƙidarin zamanin da yake halatta ga matafiyi a cikinsa idan ya zauna a bigiren da a bigire a waje zai iya yin kasaru wato tsawon kwana nawa ne mutum in yi tafiya zai yi yana yin kasaro a wurin da ya je ya zauna wannan duk masail ne muhimmai ya suke kuma duk suna daga cikin nawazin ɗin wannan zamanin namu na'am amma to kaga hukuncin shi ita yin kasaro ɗin to malamai sun yi saɓani a cikinsa a kauli guda hudu daga cikinsu akwai wanda yake gani musafir alai cewa yin kasaru shine farillan matafiyi a shine farillan matafiyi wadda wato almuta'ayyin alaihi wadda take ayyanuwa a kansa wanda kuma daga cikinsu akwai wanda yake ganin cewa cewa da yin kasaru da cika sallar kowannen su farilla ne kuma mutum shi matafi an ba shi zaɓi kamar yadda aka ba shi zaɓi a cikin wajiban kafara in aka ce kafara tana kansa a wajibin wato shine alwajibul muhayyar wanda muka yi shi kamar hisalul kafara ko dai kai kafara kamar fidiya min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ko kuma wajen a a wajen al'aiman hmm. ashirat faifamu ashirati matakina auki zuwatuhum auta tahriru raqaba hmm. shine wajibun labi ainihi wajibun wato wahidun labi ainihi ɗaya ne ba ayyana ba to kunga kauli na biyu kenan ko daga cikin su akwai wanda yake ganin kasuru sunna ce saboda haka ma'anar wannan wato ma'anar wannan amma waɗanda suke cewa yin kasuru wajibi ne wato idan ya cika sallah sai ya rama har abada wanda kuma suke ganin muhayyar ne kowanne yayi yayi wanda kuma suka ce sunna ne to idan ya cika bai yi kasaru ba to yi idu fil waqt matsawon lokacin sallah bai fita ba sai ya rama eh, ya saba ma suna amma lokacin sallah ya fita shikenan yayi mhm. daga cikin su kuma akwai wanda yake ganin shi kasaru ruksa ne cika sallah shi yafi falala wa um, wa bil awwal ah, da kauli na farko to abu hanifa da sahabbansa su suka tafi a kansa haka ma da kuma alkufiyuna wahalaman kufa gabaki ɗayansu da ina nufin kan cewa wato sun ce farilla ce muta'ayyin wadda take ayyanuwa a kansa wannan kaulin na imam abu hanifa akwai waɗanda suke tare da shi daga cikin matabar malik na ga wannan ya ambace su shi ne abin nan ismail al-qadi da ibn suhunun kamar yadda allah ne ya ambace su na'am وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعي وبالثاني da kauli na biyu kuma kala babu ashabi shafi waɗansu daga cikin malaman shafi'iyya suka tafi akan cewa shi shi muqayyar ne yana da zabi wa huwa qaulun ma a cikin a wajen malaman malikiya shi ma al-lakhmi ya ambace shi kala bihi min al-malikiya abubakar al-abhari hmm. na'am na'am wa bi thalith kauli na uku kuma cewa sunna ne wannan shine kaulin malik a cikin mafi shaharar riwaya daga wajensa wa huwa kazalika ash-shafi'i a hakanan ma ash-shafi'i kamar yanda yazo a cikin at eh falahu wal afdal Allah na'am hmm, gaskiya ne haka yace ya yace hmm. a mazhaban malik suna ne shi yasa idan mutum bai kasaro ba yu'idu fil waqt yu'idu fil waqt eh a mazhaban malik idan mutum ya cika sallah yu'idu fil waqt na'am risala ba ne na'am a risala haka yace ga ibn abdulbar bari mu gani yace wal qasru fi safari sunnatun muakkada war rijalu wan nisa'u fi zalika sawa laysa lil musafiri an yutimma as-salata fi mithli hadhihi masafa fa in fa'ala a sa'a 'inda malikin wa jama'atin min ahli madina wa yu'idu 'inda malikin fil al-waqti istihbaban hmm. ومن أهل المدينة من لا يرى عليه إعادة ويجعله, ويجعله, ويجعله مخيرا في التمام والقصر كما عند مكتنا مجانا الأبهري نعم الشافعية الشافعية وأتكن روضة نيكو نعم هكذا شو الشافعية تاتك جائز نعم وبالرابع قولي نهدو cewa ruksa ne da shi ne imam shafi'i ya faɗa fi ashirin riwaya ta anhu a cikin mafi shaharar riwayoyi daga gare shi wanda ya nuna akwai saɓani na'am ruksa daban da sunna shi cewa ya ruksa eh, fi ashirin riwaya cewa ruksa ne a'a malikun fi riwaya ta anhu a ah, ku tsaya ai ga a din nan eh, saboda zai daukan wannan cewa al afdal hmm. rabi kar ku sa wannan A tambihi, abinda ce a cikin tanbih shine wal afdal alla idza balaga safaruhu zalika kana al-qasru min Shi eh, ne shine kuma kaulin da aka faɗa din da ya faɗa na kan cewa alƙasar afdal min al'itmam na'am na'am وهو المنصور وبالثاني نعم وبالثاني أن أعني أنه فرض متعين وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعي با شافعي وبالثالث أعني السنة قال مالك في أشهر الروايات عنه وبالرابع أن على أعني أنه رخصة قال الشافعي في أشهر الروايات عنه وهو المنصور عند وهو المنصور شيني أبن باشي واتو تيم أبن كرففا ووجن المنصوص كوكو المنصوص كو المنصوص منصوص بالصاد الشافعية في مذهبهم ثلاثة أقوال الأول أنهما سيان كنجيكو الثاني أن القصر أفضل وهذا أقوى الأقوال في مذهب الشافعي كما يندى متقني التنبيه الثالث أن الإتمام أفضل لأنه هو الأصل فالأصل هو أن تصلى الصلاة رباعية أن تصلى الصلاة رباعية ولكن الله تعالى قد يخفف العبادات ويجعل في المخفف من الفضل أكثر من غيره لأنك في أداء عملك المخفف مستجيب لله ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن الله يحب أن تؤتى رخصه

ci tsakanin ma'ana wadda take abin hankalta ta illar wato yin wannan kasuru din da kuma lafazul manqul lafazi da aka ruwaito da kuma cin karon dalilin fa'il wato mafhumin abinda abinda mafhumul mukhalafa na aikin lil ma'anar maqul da ma'ana wadda take a bar ciro da a bar wato ta daga nassi da kuma cin karon wannan dalilul fi'il wato mafhumul mukhalafa da kuma sigar lafazi da aka ruwaito wannan kwashi bayanin shine cewa abinda ake fahimta daga yin kasurin sallar matafiyi abinda ake nufi abinda ake fahimta shine ruksa sauki saboda bigiran mashakka saboda ma'anan mashakka dake cikin tafiya Ah, kamar yadda aka yi masa ruksa a cikin ya sha azumi da kuma a cikin abubuwa masu yawa kuma abin da yake kuma hadisin ya ala ibn umayya yana karfafa wannan ya na ce ma umar ai Allah kaɗai dai cewa in khiftum an yabtina kumul ladina kafaru in kun ji tsoron cewar waɗanda suka kafirta su za su fitine ku yana nufi a cikin yin kasurin sallah a tafiya sai umar ya ce na ma ni ma nayi mamaki daga abin da kai mamaki a kansa sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ka tambaye ni a kansa sai ya ce wannan fa sadaka ce da Allah ya muku sadaka da ita don haka ku karɓi sadakarsa don haka abin da ake fahimta daga wannan cewa ruksa ne da kuma hadisin abi qilaba daga wani mutum daga cikin banu amir cewa ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Allah ya sauke ma wato matafiyi azumi da kuma rabin sallah kuma wannan hadisai suna cikin as-sahih sai dai wannan hadisin akwai ba a cikin sahihi yake ba dan haka al-gumari yace laysa kadhalik fala wujuda lahu fi sahihayn aslan wa huwa hadithun muttarib shine hadisin Anas ibn Malik al-Ka'bi ko eh, yana cikin sunan nasa'i na'am eh mm, ɗayan ne ba ciki amma na farkon yana cikin sahih muslim hadisin ya'ala ibn umayya yana cikin sahih muslim to duk wannan yana nuni akan sauƙaƙewa da ruksa da ɗaukewar takura baya nuna kan cewa yin shi shine wajibi baya nuna kuma kan cewa kasuru sunna ne saboda kaga yana karfafa wani kauli kenan kauli eh, na hudu annahu ruksa mhm hmm. To amma الذي da yake sigarsa take cin karo da wannan ma'ana a bar hankalta da kuma abin da ake fahimta daga waɗannan hadisai shine hadisin Aisha radiyallahu anha wanda yake tabbatacce da malamai yana cikin Bukhari da Muslim ce An farlanta sallah raka'a biyu sai aka tabbatar da sallar tafiya aka yi ƙari a cikin sallar zaman gida to haga wannan ya nuna kan cewa kamar wato kasuru raka a biyu din nan azima ce ba ruksa ba ita ce abin da aka farlanta na kuma shine ne madogarar al-ahnaf kamar yadda mai dalilul muktari ya ce. wa farduhu fi kulli ruba'iyatin raka'atani li hadisi Aisha furidat as-salat sannan ya ambaci wannan hadisi mhm. amma mafhumin aikin da yake cin karo da wannan ma'ana a bar hankalta da kuma mafhumin hadisin da aka ruwaito shine abinda aka ruwaito daga gare shi alaihi salatu wassalam a shine cewa yana yin kasurin sallah a cikin dukkan tafiye-tafiyensa da kuma cewa bai inganta daga gare shi ba alaihi salatu wassalam cewa ya taba cika sallah da dai ba taba ruwaito cewa ya tafiya cika sallah a halin tafiya ba a hadisin da aka ruwaito a cikin dara kutni na kan cewa aisha radiyallahu anha ta ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya fa qasara wa atamma wa sama wa aftara wa aka ce hadisi ne sahihi ibnu taymiya ce mawdu'i ne na'am faman dhaba ila annaha sunnah aw wajibun mukhayyar to don haka wanda ya tafi akan cewa yin kasar sunna ce ko kuma wajibi ne abin bayar da zaɓi to abin da ya ɗauke shi abin da ya sanya shi ya faɗi wannan annahu lam yasiha indahu salatu wassalam atamma salah cewa bai inganta a wajensa ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika sallah saboda haka dalilin fi'il yana nuni akan sunna kiyar wanda ko duk abin ya dukkan abin da ya zama to wannan shine sha'aninsa cewa bai taba yin bai taba yin cika sallah ba to zai zama to wannan zai iya wajaba ya zama to ɗayan fuska biyu ko dai in ci ina nufi ko dai wannan yin kasuru wajibi ne abin bayar da zabi ko kuma ya to sunna ko kuma ya to ma farilla ce a bar ayyanawa lakin na kaunahu fardan mu'ayyanan sai dai kasancewar safarilla a bar ta aini yu'aridu al-ma'anar ma'qul to al-ma'anar ma'qul din nan za ta ci karo da shi na kan cewa wannan an yi ne don raf'ul haraj da kuma kasancewarsa ruksa da kasancewarsa kuma ruksa wato al-lafzul manqul lafazin da aka da aka ruwaito shine hadisin Aisha shi kuma yana cin karo da shi dan haka kaga dole sai dai a dawo ko dai ya zamanto wajiban mukhayyaran ko kuma ya zamanto sunna to wannan nau'i ne na hanyar jam'i tsakanin sabanin hadisan <laughs> na'am ya karfafa fuskar malikiya kan cewa su sun yi jam'i tsakanin abin da yake zahirinsa ta'aruf ne tsakanin al'asar da kuma al-mafahim kaga ga wannan walhadithul mazkur anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqsur wa yutim wa yuftir yasum qala isnadun sahih qala al-hafiz wa qad istankarahu ahmad wa sihhatuhu ba'ida fa inna aisha kanat tutim وذكر عروة أنها تأولت ما تأول عثمان كما في الصحيح فلو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولت شفاني ما أكرويته حديث كان يقصر وتتب shi yana kasar ita tana cikawa kama ko shi ma wannan kaji ibn taimiyya ya ce samitu shekh islam ibn qayyim ne yake faɗa a cikin filhadi nabawi ya ƙul ala rasulillahi sallallahu alaihi وقد روي كان يقصر وتتم الأول بالياء آخر الحروف والثاني بالتاء المثنى من فوق وكذلك يفطر وتصوم أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين قال شيخنا وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه وتصلي خلاف صلاته <laughs> هذا نقد المتون <laughs> نعم نعم وقد تنزل لحديث عائشة to sun bayyana illa wato ga hadisin aisha sun bayyana wato uzuri ga hadisin aisha wanda ya ce ita sallah an farlanta ta fi safar rakatain da abin da ya shahara daga gare ta na cewar ta kasance tana cika sallah an ruwaito kuma a tsaya ruwaito daga gare ta ya kasance yana cika sallah a cikin tafiya kuma yana yin kasuru kuma yana azumi kuma yana shan azumi yana jinkirta a zahar yana gaggauta al'asar yana jinkirta magariba yana gaggauta isha to shi ma dai wannan hadisin shine wanda muka ambata daga bayan sa kan cewa wannan hadisin bai inganta ba rawahu ad-darqutni wal bayhaqi wa qad taqaddama kalamu alayhi qabla hadithin wahid wa laysa fihi inda man man man ziyada ziyadatu wa yu'akhiru adh-dhuhr wa yu'ajjilu al-'asr yata ibn hajar abulugh al-maram bi yace ruwatuhu thiqatun illa annahu ma'lul والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي أخرجه البيهقي ومما يعارضه أيضا daga cikin abin da yake cin karo da shi har wa yau hadisin Anas da kuma Abu Najih al-Makki yace ya ce na wato abokanci sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗansu wanda daga cikinsu yana ƙasaru waɗansu suna ciki waɗansu kuma suna cikawa sashin suna azumi sashin suna karyawa waɗannan ba sa aibata waɗannan waɗannan ma ba sa aibata waɗannan ba a yi saɓani ba a cikin cika sallah daga Usman da Aisha. Ta wannan shi ne saɓaninsu a bigiran farko. Wannan hadisin na Ibn na Abu Najih al-Makki al-Baihaqi min hadisin Imran bin Zaid at-Taghlibi an Zaid al da'if ne wannan. عن أنس بن مالك قال إنا معاشر أصحاب, أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر فلم يعب الصائم و... ولم فلم يعب الصائم وإمران التغلبي مختلف فيه قال ابن دقيق العيد لا يحتج بحديثه وذكره ابن حبان في الثقات وزيد العمي منكر الحديث متروك وقال أبو زرع واهي الحديث وقال ابن حبان يروي عن أنس أشياء موضوعة لا يحل الاحتجاج بخبره والحديث في الموطأ وصحيح البخاري من رواية حميد الطويل عن أنس قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ليس فيه ذكر القصر والإتمام وفي صحيح مسلم أنه سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب وذكره يعني باب أنبتن القصر أزميني كوي wannan kun ga shine haka nan alhadithul ma'alul haka yake zuwa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk